يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'adu kamar yadda muka saba gabatar da tafsiri a wannan wata na ramadana shekara ta 1441 bayan hijira tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina yau da ikon allah za mu tashi akan darasi na uku a wannan wata na ramadana mun yi darasi na farko wanda yake shine gabatarwa da kuma buɗe tafsiri mun yi darasi na biyu da ikon Allah shi ne darasi na uku a tafsiri da muke yi wanda ni da aran ma kaɗai muke gabatarwa babu gayyatar mutane saboda shawarwari na likitoci da kuma dokokin hukuma kawai muna zama ne ni da aran ma mu karanta wanda za su yi rekodin a yi a tura wa gidajen rediyo da kuma talabijin to kula ga wannan karatu ne da ba a gayyatar masu sauraro su zo ko da sun yi kokarin zuwa ba za a bari su zauna a wurin ko su je wajen ba so iya karatu ne da ake yi don a yi recording masu bibiya kuma a kafofin sadarwa suna iya samun alfarmar yi kai tsaye a lokacin da ake karatu da muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan annoba da ta samu a cikin wannan hali na karantarwa babu jama'a ko kuma rashin samun yin salloli a jami'i Allah ta'ala ya kawo mana karshen muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana karshen sa. muna sa da sunayensa masu girma da alhayyu alkayyum Allah ta'ala ya kawo mana karshen wannan jarrabawa Allah ta'ala ya kawo mana lokacin da za a riga yin sallolin jami'i a masallatai sallan juma'a a cikin jami'i a cikin masallatai kuma Allah ya ba mu ikon ci gaba da taruwa muna tafsiri yadda aka saba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo karshen annoba din ko mu kan mu kokari ake ka zo kana karantarwa babu jama'a da ka saba gani gaba gare ka kullun na zauna din na kan ji babu daɗi amma babu yadda aka iya tun da akwai abubuwa na kimiyya da fasaha da ake fitarwa zuwa ga jama'a to mukan yi aiki da su mu ga an sa a kafafen rediyo da kuma talabijin da kuma hanyoyin sadarwa na zamani muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a cikin wannan wata mai albarka muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu ta'ala dukkan mu ya biya mana cikin kunci da ake a yanzu musamman garuruwa da dama da ake da takunkumi yan uwa talakawa ke cikin jarrabawa Allah subhanahu ta'ala ya bude musu kofofin arziki ya sauwake wa kowa da kowa a cikin mu rayuwarsa waɗanda suke rike da baitul mali da kuma wanda Allah ya ba su arziki lokaci ne na rubanya ayyuka na alkhairi musamman wajen ciyar da al'umma da ba su abinci kyauta da raba musu a kai matakin da kusan kowa ya fi karfin abin da bai ci wannan idan muka kyautata abu ne mai sauki ya iya aukuwa insha Allah ta'ala waɗanda suke rike da baitul mali da wanda suke da arziki da rufin asiri a cikin mu Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautatawa yadda ya dace shekara ce da babu zuwa umura sai mu yi kokari ya zama duk kudin da mutum ke kashewa na umura da sayan ticket da visa da accommodation makka da madina wannan kudin sai a tsunduma cikin dukiyar ciyar da talakawa da miskinai cikin rahamar Allah ana iya samun ladan na da ladan zuwa a yi umarar a wurin Allah subhanahu wa ta'ala baya ga wannan yan kasuwa kuma sai a gara sawwakawa lokaci ne na mu tausaya wa yan uwanmu ya zama abin da za su saya ko za su ci ya zama mai sauki to farashi a sawwaka duk wanda ya sawwaka Allah ta'ala yana sawwaka masa wanda ya kuntata Allah ta'ala yana kuntata masa Allah ta'ala ya ba mu ikon sawwaka wa yan uwanmu baya ga wannan shekaran jiya mun yi bayanin an samu akalla kafofin da suke isar da wannan darasi na talabijin da rediyo akalla guda talatin da yan kai jiya an kara kaman guda kudu ko abin da ya kamata aka yau an samu karin wasu daga kan da aka tsaya jiya mun tsaya akan talatin da uku wanda alhaji kashi kuminu abdullahi ya dauka yau za mu tashi akan na talatin da akwai queen fm zaria wanda alhaji lawal shehu talhat ya dauki nauyi allah ta'ala ya ma shi a gidan aljanna sannan to ai na talatin da biyar jiya na yogin ta talabijin a yan fada ba ok na rediyo ne to bsc hassan ɗan misau ya ɗauki na rediyo yau kuma ya kara da yogin ta talabijin daga karfe biyar zuwa shida da yamma shi ma na kai kasan rediyo din na alhaji ɗalhat shehu lawan shehu ɗalhat shi ma biyar zuwa shida na yamma ne sai na talatin da shida architect muhammad ɗan bibi. ya ɗauki nauyin unity fm jos daga karfe tara zuwa goma na dare shi ma allah ya tsunduma shi a gidan aljanna sai alhaji smith abdul hakim ya ɗauki bitv kaduna daga takwas zuwa tara na dare allah ya biya su da gidan aljanna shi ɗin kuma ya ƙara ɗaukar alheri rediyo daga takwas zuwa tara na dare allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna sai na talatin da tara alhaji ahmad fresh to mu ma allah ya ƙara mana fresh ne shi ya ɗauki aminci rediyo fm na kano daga karfe bakwai zuwa takwas da safe shi ma allah ya tunduma shi a gidan aljanna sai na arba'in hajiya mai nuna ya haya abubakar tozali tv station abuja daga karfe goma zuwa sha ɗaya na dare kuma za a yi maimaiti daga karfe biyu zuwa uku na rana allah ya biya ka da gidan aljanna sai alhaji ahmad adhama ya ɗauki nauyin aminci rediyo fm na kano daga karfe biyar na asuba zuwa shida wato kusan bayan buɗe baki kenan to yanzu an samu kafofin watsa labarai da akwatin talabijin guda arba'in da ɗaya banda kuma wanda suke isar da saƙon kai ɗaya kamar ga ai media ga akawun da yake biyanin sunana wanda yake facebook page ga liberty tv da makamantansu ga instagram da muhammad uh, abdullahi daga zariya yake ta isarwa shi ma duka allah ya biya su da gidan aljanna allah ta'ala na oh telegram afuwan telegram Allah ta'ala duka ya biya da gidan aljanna wani amini na ji ya kira sai ce me yasa ake addu'a ga wanda suka dauki nauyi banda wanda ba su dauka ba to su ma wanda ba su dauki nauyi ba Allah ta'ala ya ba su ikon daukan nauyi din Allah ya bude musu arzikin da za su dauka wanda suke da iko suke da niyyar Allah ta'ala ya ba su iko wanda suke da niyya ba su da hali Allah ya musu tarayya a cikin ladan ya tunda ba su a gidan aljanna kai dukkaninmu masu azumi Allah ta'ala ya tunda mu aljanna da an bani wasu daga cikin tambayoyinku da kuka tura jiya ta text message da whatsapp tambayoyin sun yi yawa da ba zai yi duka amsa su ba don wanda ke bin tambayoyin yace daga tashi a karatu zuwa Magarifa ya samu tambaya ta fi ɗari uku tun ajiyan ba amma sa a rediyo ko ɗaya ko talabijin ba iya wanda suke bi a social media da safe ce sai kashe layin akai saboda ba zai ba yi ba to sai a yi haƙuri iya abin da ya sauwa da kada ya za a amsa Allah ta'ala ya mana tarayya a lada kuma na ba da umarni duk tambayar da dama aka amsa ta a bana a nisanci ƙara maimaita ta sai dai in daman ba amsa din ba so za ka sai mu yi haƙuri tambayar da aka riga aka amsa ba sai an maimaita ba wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya daga muhammad al-amin daga ƙasar nijar da fatan kuna lafiya malam ina neman maganin yawan mantuwa ina hadda alkur'ani kuma ina maimaici da gaske amma ina yawan manta abin da na haddace na gode allah ya kara muku da malam imani da ikilasi kuma ya saka muku da aljanna to dan uwa muhammad al'amin daga kasar nijar mun gode da wannan addu'a na alkhairi allah kuma ya amsa mana shawarin da zan baka akwai abubuwa kaman guda bakwai a takaice da za su taimaka maka na farko wajen sauƙin hajja na biyu kuma idan an yi hajjan da taimakon Allah ba za ta zube da wuri ba idan ka kiyaye waɗannan ababe guda bakwai insha Allah ta'ala haddan za ta samu da sauki kuma in an haddace insha Allah ta'ala ba za ta zube da wuri ba abu na farko shine al-ibtiad anil ma'asi babu abun da ke taimakon hadda kamar nisantar sabon Allah hadda ba ta cika zama da sabon Allah idan ya yawa ba kowa a cikin mu dan adam ne yana da daina kuskure amma wanda ke so ya haddace qur'ani ko ya haddace hadisi ko ya yi karatun addini mai zurfi ya fahimta to daga cikin abu mafi girma shine nisantar sabon Allah ya zama manya-manyan kaba'irai din nan ka nisance su cin haram shan haram luwadi zuki ta malle zina shan giya irin waɗannan manyan laifuka ka nisance su duk abin da aka ce sabon Allah ne ka nisanta yahaya haya yahaya rahmatullahi ya yace sa'ala rajulun malikan rahimahullah wani mutum ya tambayi imamu malik rahimahullah cewa imamu malik ni ina hadda amma haddan tana muni su'ul hibzi hadda ta tana muni in na haddace ba ta zama in kwa na zo kawo da sai ne ta gwarmaye abubuwa wani na shiga cikin wani me zai taimake ni sai imamu malik rahimahullah ya ce in akwai abun da zai taimake ka wajen saukin hadda a duniya ban ga wanda ya kai tarkul ma'asi ba wato nisantar sabon Allah ban ga abun da ke sauwake hadda in imamu malik rahimahullah ta'ala kamar nisantar sabon Allah subhanahu wa ta'ala ba na biyu shine kasratu zikr wa takbir wa tahlil والتحميد يوم أنبتهم الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله الله أكبر كما يدعي الله يقول واذكر ربك إذا نسيت أتسين سورة الكافي آية 24 in mutum yana hadda ko da ba na addini ne ko karatun boko ne nisantan sabon Allah na sauwake hadda na biyu yawan ambaton Allah yana taimakawa da ikon Allah wajen wajen karfin hadda na uku shine adamu kasratil akal nisantan yawan a cin abinci yayi yawa duk mutumin da ke hadda yake so ta zauna ko na addini ko na abun duniya ko ya tabbatar da mutum yana raba cikinsa gida uku rabi na abinci mai nauyi kashi ɗaya cikin uku kashi ɗaya cikin uku ruwa kashi ɗaya cikin uku numfashi ya zama cikinka duk abinci mai nauyi is only one over three abin sha one over three one over three kuma na numfashi ya zo da sauki ba zai mutum ya ci abinci ya koshi da kare ke tashi ba kuma ya yi zaton cewa wai zai hadda hadda kuma za ta zauna wannan al'amari ne mai wahalar gaske ah, abdullah sannan Imam imamu zuhuri rahmatullahi alai muhammad bin muslim bin ubaidullah bin abdullahi bin shaf az-zuhuri rahmatullahi alai ya kara mana na hudu yace shurbil asal yawan shan zuma yace alaikum bil asal fa innahu jayyidun lil ina muku umurni da yawan shan zuma ka sha ta haka ko a cikin ci ne ko abin da ya kama da haka in ka fara sawa a ci zaka ji babu daɗi kamar suga amma idan ka saba sai ka ga ayya ma fi sugan daɗi so duk mutumin da ke hadda yake son yake karatu yana so fahimtar sa ta karo ko ya yawaita yin aiki cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala da aiki da ainihin zuma yawan shanta sawa a cikin ci duk abin da za a hada a rika yawan hadawa da mai da zuma insha Allah ta'ala zai taimaka wajen hadda mai kyau na biyar imamu zuhuri rahmatullahi alaihi ya kara da cewa man ahab man hibza fa alaihi bizabi duk wanda yake son hadda to yayi riko da zabibi zabibi shine rising wasu yan kwayoyi ne haka na 'ya'yan itatuwa da za mu gansu kamar dibino da yake an daka shi haka zamu mu gan suna da zaki sosai to wannan zabibi yana taimakawa ga mutumin da yake hadda insha allahu ta'ala zai taimaka masa wajen hadda mai karfi haka Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Naqdi rahmatullahi alaihi ya kara mana na shida da cewa mu yawaita aiki da laban alaikum bil laban fa innahu yushajji'u al-qalba wa yudhibu an-nisyan yace ina muku wasiya da riko da yawan shan nono saboda yana ƙara ƙarfin zuciya saboda mu addini hadda da fahimta na da alaka da zuciya ba a kwakwalwa kaɗai ta ƙare ba wannan na ƙara ƙarfin zuciya ta rike karatu kuma yana tafiyar da mantuwa wannan iya da matukar muhimmanci sai abu da zamu rike na bakwai wanda shi ma yake da matukar muhimmanci shine riko da taqwallah in mutum ya rike takawa Allah subhanahu Ta'ala zai taimake shi akan karatu Allah ta'ala ya taimake mu akan haka Allah ta'ala ya samu wanye lafiya wannan shi ne a takaice Allah ta'ala ala wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam malam Allah ya saka muku da alkhairi amin tambaya ta shine shin malam mu ne muke kasar sai da muke karatu kuma suna sai da abinci da suke rubuta halal a jiki amma gaskiya malam ba ma nutsuwa da cewa abincin halal ne to bil hakika babu a matsayinka na wanda ya tashi a ƙasa irin najeriya ya je da dole ya samu damuwa na abincin da zai ci amma na san ana samun abinci na halal a ƙasar china shawarin da zan baka na farko ka rika neman abin da ake cewa chinese muslim cuisine suna da abinci musamman wanda musulmai ke kula da shi chinese muslim cuisine iya da muhimmanci ya zama duk abincin da zaka saya wannan ne saboda su ko da nama ne na lam ko abin da ya kama da haka shugabancin musulmai ke kula da yadda ake yanka shi na biyu in za ka sayi abinci na halal karkashin wani wuri na hukuma ba na musulmai ba shawarin da musulmai na wajen suke bayarwa shine kada mutum ya sayi nama na dabba kamar na saniya ko rago saboda a nan ana iya yaudararsa a sayar maka da abin da ba shi ba sai ka takaita in ya zama dole da naman da ke kamar na kaza ko abin da ya kama da haka wanda hanyoyin cutarwa din ya fi sauki a cikinsu na uku idan za ka kuma yi odarin abinci ne to ka rika kula da restaurant na wanda musulmai ne akwai na turkish wanda musulmai suka bude akwai moroccan na yan kasar morocco suka bude so duk waɗannan ana samun su kula ga wannan sai mutum ya karkata zuwa ga irin waɗannan sha Allah ta'ala idan aka karkata zuwa gare su za a dace to ana samun abinci na halal sai mutum ya duba wuraren da zai saya kuma me zai saya idan zai saya in aka kiyaye wannan sha Allah ta'ala za a samu sauki wani lokaci idan mutum ya rasa waɗannan ya zama baya sai iya sai nemi vegetarian wannan abinci ne da ana kula da shi saboda ba vegetarian din suna nan da yawa musamman kasar indiya kuma sun watsu a duniya har a china akwai wanda ba sa cin dabba so wannan za ka samu kawai 'ya'yan itatuwa ne da vegetables da makamantansu sai mutum ya rike wannan insha Allah ta'ala wallahu ta'ala ala tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya ji kan mahaifa ya sa a dace ku isar mun da tambaya ta zuwa ga malam malam mace ne mai ciki ko shayarwa ba za ta iya azumi ba malam me za ta yi wannan tambaya na amsa ta kusan kowace shekara akalla sau daya kuma a tambayoyin da aka kawo sun maimaito aka ce mun kamar sau shida ko sau bakwai duka tambaya don haka in na amsa guda ɗaya a bana ta isa in an tura tambaya a text ko a whatsapp a nan muke amsawa ba a can ba don mutum ya tura a nan da aka bayar jiya za a kawo tambayar a nan ne sai a amsa insha Allah ta'ala zan zo na amsa su kuma kamar yadda na faɗa ni nake amsawa kawai insha Allah ta'ala da aran ma isar muku sako ake yi amma ba a gayyatan wani wurin karatu a tambayar da na amsa na amsa a baya na yi magana mai tsawo cewa akwai aya ta ƙur'ani kuma akwai hadisi inda ce hadisi ina nufin mauku magana sahabbai magana ce matsala ce khilafiya rabi sun tafi akan cewa in ta ajiye azumin za ta raba daga baya bangare na biyu sun tafi akan ba za ta raba ba sai dai ta ciyar maganar da na fi nutsuwa da ita da karfin hujja kuma malamai da dama suka kula da karfin hujja suka tafi a akai shine wacce ta ajiye azumi don ciyarwa ko shayarwa magana mafi inganci idan ta ciyar ba sai ta rama azumi ba dogaro da aya ta ɗari da hudu a cikin suratul baqara wanda mun yi tafsirin ta bara wa alal ladina yuqiquna fidyatun ta'amu miskin karkashin wannan aya aka samu mawquf asar daga ibnu abbas da ibnu umar da suka ce alhamil wal murbi ash-shaykhu wash-shaykha mai ciki da mai shayarwa da dattijo da dattijuwa wanda shekaru ya hana su yin azumi idan suka ji tsoron cutarwa ga lafiyarsu ko ga dan da suke shayarwa ko ga dan da ke ciki za su ciyar ne a kowane rana miskini daya sheikh muhammad bin salih al-usaini rahmatullahi alaihi cikin fatawa su'alin fi ramadan a mujalladi na farko fatawa ta 804 ya amsa da cewa wannan yana shiga matsayin ciyar wanda za su yi shine a samu kamar sa'i guda ɗaya a baya in abinci da fafe ne in aka ba wa mutum ɗaya abincin buɗe baki ciyayi kuma ba a ciyarwa na future son samu an fi so ka ci a ciyar da na lokacin in kuma ana so lokaci ne sai a bari sai kamar 29 ga ramadana sai a ciyar da duka na kwanakin a lokaci ɗaya a ba abincin mutum 29 in an yi wannan yayi wannan ita ce fatawa ta Sheikh Muhammad Nasir Dinar Albani rahmatullahi alai ɗaliban sa Salim kun al-Hilali da Ali Hassan Ali Abdulhamid cikin siyamu Ramadan a sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam sun yi magana mai tsawo a kai to da haka mace mai ciki ko shayarwa ko dattijo da dattijuwa wanda shekaru ya hana su azumi in sun ajiye za su ciyar wannan shi ya fi karfin hujja akan masu cewa dole sai an rama wallahu ta'ala a'lam darasi na uku insha Allah ta'ala muna cikin suratul baqara sura ta biyu aya ta nawa za mu tashi a ramma za mu tashi akan aya ta 200 aya ta ɗari 210 insha Allah ta'ala jiya mun yi karatu akan shekaran jiya akan munafukai, Allah ya kare mu daga munafurci jiya mun yi karatu akan masu imani da kuma Allah ta'ala ya ce idan sun kauce wa hanya sun zame su su gyara idan ba su gyara ba kuma yau za mu tashi akan hukuncin su wanda suke da imani suka bata imaninsu da munafukai Allah ta'ala ya kare mu daga wannan bismillah ar-rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن ينزيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب هل ينظرون a'a ba haka ba abinda suke jira illa an ya atiya kumullahu shine Allah ta'ala ya zo musu fi zulalin a cikin inuwa minar samani na girgije wal mala'ikatu kuma mala'iku su zo musu wa qudiya al-amru Allah ya ce an riga an gama hukunci wa ila Allah zuwa ga Allah turja'ul umur al'amura gaba dai ake mai da su Allah ta'ala ya samu wani lafiya wannan aya na magana ne akan munafukan da aka kira a baya wanda suka mutu a cikin munafurci na biyu da masu imani da aka ce fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat wanda suke da imani amma sai suka zame suka bar hanya bi ma'ana suka yi barin imanin su to anan wurin Allah ta'ala ya ce abinda suke jira kawai shine kiyama ta zo a kammala da al'amarin su bi ma'ana a kai su zuwa ga wuta ni da ku Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga shiga wuta Allah ya ce hal kalmar hal hal istifhamiya ne wato tambaya ne amma a nan malamai suka ce ta zo ne bi ma'ana annafiyu shine ta zo da ma'anar korewa za kana iya cewa bal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu a tafsiri shine bal ba haka ba da su munafukan da masu imani da suka barar da imaninsu ba haka ba abinda suke jira shine ayyi atiyahumullah Allah ya zo musu kalmar yanzuru ko yanzuru na asali shine kallo yanzuru yana kalla amma a larabci idan kalmar yanzuru ko yanzuru na ta zo in gaban ta zo da ila ila ko ilaikim to tana daukan ma'anar kallo na ido in ta zo da yanzuru da amma gabanta babu ila ko ilaihim to nan kuma tana zuwa da ma'anar jinkiri da jira suna dako aran ma in kana da misalin yanzuru na ko yanzuru da ila guda daya qur'ani ka ba mu إن الذين يشترون بعهد wa وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك خلاق لهم الآخرة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم wannan zai zama cikin suratu ali imran aya ta 77 Allah ta'ala yace innal ladina yashtaruna bi ahdi allahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wanda suke sai da addininsu da dukawa ta duniya Allah ya ce a lahira ba su da rabo sai ce wala yanzur ilaihim yawmal qiyamah wala yukallimuhumullah Allah baya musu magana wala yanzur ilaihim Allah kuma ba zai kalle su ba yawmal qiyamah gobe kiyama kaga yanzuru anan tunda da yace ilaihim ya zama gani ne amma in yanzuru ko yanzuru ne yanzu amma gaba ba ila bane to na magana akan daku sai a ce yantaziruna ne kenan to da haka asalin magana shine bal yantaziruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalin min al ba haka bane abinda kawai suke jira shine ayyatiyahumullahu Allah ya zo musu wata rana shine yawmul qiyamah ibn abbas ranar qiyama fi zulalin zulal jam'i ne na zullatun zulla kuma shine mai kaman a ce inuwa amma a hausa ban ina ga babu jam'in zulla zulla bayi da jar'i a hausa ko yana da shi a za a ce inuwoyi son samu a bashi a inuwa to suna so Allah ya zo muku fi zulalin min al a cikin karkashin inuwa amma fi din malaman tafsiri sun tafi akan ma'a zulalin min al ne Allah ya zo tare da inuwa na al-ghamam gamam shine girgije amma girgije da babu ruwa a cikinsa. sa as-sahab alladhi la ma'a fihi girgijen da ke zuwa da babu ruwa wannan ke bayyana mana ranar tashin kiyama Allah subhanahu wata'ala yana zuwa zai zo ne don yayi mai don yayi hukunci kuma wal mala'ika mala'iku na zuwa wa qudiyal amru sai ai tashin kiyama anan an fara kiran zuwan Allah da girgije sai mala'iku amma a ƙur'ani akwai wuraren da Allah ya jera cewa abin da ke faruwa na sama na farko shine ana buɗe sama sai mala'iku su sauko bayan sun soko tukunna sai Allah ta'ala ya zo don yin hisabi ƙara ma ba laifi ka nemo mana misali ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين Hmm. wannan zai zama cikin suratul furqan aya ta 25 da 26 Allah ta'ala yace wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila sama na tsagewa in ta tsage da wannan girgijen kaga abu na farko shine girgijen bayan tsagewan sama girgije zai fito a sama bayan nan wa nuzila al-mala'ikatu tanzila sai mala'iku su sauko bayan sun sauko sai kuma me almulku yawma idin alhaqqu lirrahman to daga nan kuma sai Allah subhanahu wata'ala wanda yake shine mai mulki mai rahama wa kana yawman alal kafirin asira kuma wuni ne mai tsanani zuwa ga wakenan zuwa ga kafirai a lokacin akwai asar da Abu Ja'far Muhammad bin Jarir As-Sabari rahmatullahi alayhi ya kawo wanda yake bayani duk da isnadin sa akwai maqal amma malaman tafsiri suna kafa hujja da shi karkashin wannan aya da kuma ayar da aran ma ya kawo cikin suratul furqan aya ta 25 da shida cewa idan sama ta tsage girgije ya bayyana mala'ikun sama ta farko za su sauko sai su yi da'ira su kewaye mu a filin tashin kiyama mala'iku na sama na biyu su sauko su kewaye mala'iku na sama na farko na uku su kewaye na sama na biyu na hudu haka har na sama na bakwai su kewaye na sama na shida shine za su kewaye mu ɗaya bayan ɗaya shine hakikanin tafsirin waje a rabbuka wal malaku saffan saffa waji a yau ma izin bi jahannam wata sura kenan a ramar suratul fadil a nan wurin aya ta 22 Allah ta'ala yace waja a rabbuka Allah zai zo shi a lokacin wal malaku saffan saffa mala'iku suna nan a halin sahu wal mala'ikatu saffan saffa bi ma'ana mala'iku suna nan sahu sahu waji a yau irin bi jahannam sahu sahu din shine ɗaya sun kewaye ɗaya ɗaya sun kewaye ɗaya so a nan wurin da haka sai mu ce balyan tabiruna illa ayya atiya humul ghamam ba'da tashaqqi sama wa tanzilul mala'ika bayan nan kuma sai me wa maji'is la subhanahu wa ta'ala haka ake jira su in Allah ya zo sai ce wa qudiyal amru anan an kammala al'amari duba usulubin qur'ani maimakon a ce sai a yi hisabi a kai wuta yan wuta aljanna a kai yan aljanna sai ce wa qudiyal amru har an riga an gama kuma sai kawo shi a fi'ili madi mabni lil majhul qudiyal amru an kammala al'amarin ranar tashin kiyama amma kuma ba a yi al'amarin ba amma saboda mai saboda kiyamar ma ba ta sai Allah ya ce an gama wannan usulubi ne na iya magana kamar kai ne ka samu yaranka ka ce sayo mun dibino na buɗe baki da ka gaya masa haka buɗan bakinsa take sai ya ce kai dai an gama amma shi zai kara da insha Allah tun da shi ba Allah bane kuma anan Allah ne ya faɗa sai ce kai dai an gama insha Allah to idan yace an gama insha Allah shine ka kwantar da hankalinka umurninka insha Allah ta'ala za a wanzar maka da shi mafu shi ne kawai sai ya ce baka ranka yadda an gama insha Allah in ka ce wanke mota sai ce ranka yadda an wanke insha Allah wato iya da biyan kawai ka sa ranka inuwa ba sai ka biyo baya ba aikin da kace ai an yi an gama bi ma'ana za a yi to wannan iya magana ne in an ce ba yi kaza sai ka ce an yi an gama insha Allah ta'ala an yi an gama insha Allah to iya magana ne wa ila Allah turja'ul umur al'amura gabaɗaya suna da ana mai da su zuwa ga Allah ne turja'un nan fi'ili ne wanda yake mudari mabni lil majhul lam yusam fa'iluhu umur kuma shine na'ibul fa'il din al'amura gabaɗaya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ake mai da su babu wani abin da ba ku gare shi ke kowa ba al'umur jam'i ne na al'amr al'amru kuma shine ash-sha'an wato zuwa ga Allah ake mai da dukkan sha'anoni ko me ya faru a duniyar nan za a je wajen Allah subhanahu wata'ala a yi hukunci a yi hisabi kuma shi ne hisabi na karshe da babu wani hisabi da za a yi ba inda mutum zai afili a wurin Allah ba a appeal in yi hukunci hukuncinsa final ne shi yasa Allah ta'ala yake ilaihi yurja'ul amru kullu zai zama cikin suratul hud kenan aya ma ta karshe kenan aya ta 123 Allah ta'ala ya ce zuwa gare shi ake dawo da al'amari dukkaninsa wani ya su wani a nan duniya an yi judgment an yi afil har zuwa waje kaza ya ga hukuncin bai yi ba to akwai ran da za a je wajen Allah duk hukuncin da aka yi da sarrai a duniya sai Allah ya sake in kuma Allah ya yi judgment to ba a kara afil shine a wajen Allah subhanahu wata'ala shine hukunci na karshe har a yanzu abin da muke a duniya judgment ne na duniya amma asalin judgment na duk wani hukunci sai an je filin iyama gaba ga Allah sai a yi hukuncin kuma sai a gane hukuncin da aka yi a duniya daidai ne ko ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa shugabanni da alƙalai ikon yin hukunci na daidai a duniya kuma Allah ta'ala ya ba su muwafaka da dacewa da abin da Allah ta'ala yake so a koda yaushe na'am بل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب wannan aya na da alaka da aya ta 210 da muka fada a baya hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amr Allah yace salbani isra'ila ku tambayi banu isra'ila kam atainahum ayoyi nawa muka ba su bayyana bayyanannu suka juya wa ni'imar Allah baya Allah ya halakar da su ai mun ga a Qur'ani yadda Allah ya turo mala'iku suka halakar da mutanen Annabi Ibrahim da suka saba masa musamman akwai series na turanci da na yi yana nan online the anecdotes of the prophet wanda mun yi magana akan annabawa da manzanni ɗaya kamar kusan guda goma sha biyar gabanin ramadan yanzu haka da turanci aka yi ta minti talatin ga duk wanda ya je shafin facebook da ɗalibai na ke manajin zai ga wannan a wurin mun yi magana akan annabi adam muka yi annabi idris muka yi nuhu muka yi hudu sannan bayan hudu muka yi wa muka yi salih bayan salih muka yi ibrahim bayan ibrahim muka yi lut bayan lut muka yi isma'il muka yi ishaq muka yi yaqub muka yi yusuf muka yi ayyub muka yi zulkiful waɗanda duka mun yi magana akan su guda goma sha uku saura goma sha biyu ne wanda aka ambata a ƙur'ani ba mu samu magana akan su ba su waɗannan dukkanin su mun yi magana a kansu to Allah ta'ala yakan turo al'ummomin su idan suka yi laifi mala'iku su halakar da su mun kira mala'ika a baya cewa a nan wurin yanzu hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika mala'iku Allah yake turowa da nau'in azaba kala kala su halakar da su ban maimaita magana ba saboda mun yi magana mai tsawo akan mala'iku a tafsirin bara a daidai aya ta 177 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر زي والملائكة so karkashin wal mun yi magana mai tsawo akan mala'iku to shi sa anan ban maimaita ba abinda kawai zan kara a nan wurin kalma ta al ta maimaitu a sau sannan kalmata malak mufradi malak ta maimaitu sau goma a ƙur'ani kalmar bi da ibafa ta maimaitu sau biyar a ƙur'ani kalmar malakan da tanwini ta maimaitu sau biyu a ƙur'ani malakaini malakan sau uku a ƙur'ani malakaini sau biyu to kagan ka ɗauki almala'ika 68 malak goma ya zama nawa saba'in da tamanin dukkansu takwas ne sannan idan ka ɗauki mala'ikatihi sau biyar ya zama nawa in ka hada takwas ga biyar ya zama nawa Tamanin da uku, in ka ɗauki malakan guda uku ya zama nawa Tamanin da shida, in ka ɗauki malakai ni guda biyu ya zama nawa Tamanin da takwas. to Allah ta'ala ya kira kalmar al-mala'ika malak mala'ikatuhu malakan malakai in ka tara sau 88 kuma abin mamaki kalmar shaitan ita ma ta zo 68 ne daidai da kalmar almala'ika saboda hakikanin bujircewa umarnin Allah ba wanda ya kai shaidan hakikanin biyayya ga Allah kuma su ne mala'ika so in ka dauki adadin haka su ma da abin da aka yi ishtikaki daga shaidar za ka ga shi ma 88 ne ya fara da ga 68 ya kara zuwa 78 haka za ka ga yana ginuwa mafhum tayyib Allah ta'ala yace ko ku tambayi banu Isra'ila ku yan baya idan ba ku san yadda malaiku suka halakar da wanda suka rigaye ku da suka kafirce Allah ba sal bani Isra'ila ku tambayi banu Isra'ila kam atainahum kalmar banu Isra'ila kalmar Isra'ila suna ne na annabi ya Yaqub bin Ishaq Ibrahim shi ake cewa Isra'il ma'anan isra'il kuma a sai a ce a larabci shine abdullahi in an ce banu isra'ila shine banu abdullahi wato banu yaqub su kuma su goma sha biyu ne ba wai ƴaƴansa kaɗai ba duk wanda suka fito daga tsatsonsa su ake cewa banu isra'ila to ku tambaye su kam atainahum kalmar kam a wurin malamai na luga haka malamai na balaga na zuwa ne lil adab lil adad don sanin adadin abu in ana so a san adadi sai a tambaya kamar yadda Allah ta'ala yake tambaya ko a filin kiyama ga yan wuta akan adadin shekarun su a duniya a ma kai ba misali qala kam labistum fil ardi qalu labisna yawman aw yawmin wannan cikin suratul mu'minun aya ta 112 da 113 a ran ma ya kawo Allah ya kan tambayi dan wuta ce kam labistum fil ardi adada sinin shekara nawa kuka zauna a wutan nan ne a duniya ne in suka duba wurin lahira da yake na da tsawo fiye da na duniya duk shekarun su a duniya shekara 60 ko 70 ko 80 ko 90 kalu labisna yawman aw ba'da yawm sai a duniya dai mun zauna ko wuni ɗaya ne 24 hours ko ma rabin wuni fasalin adin Allah ka tambayi mathematicians ka tambayi wanda suka iya lissafi mu ba mu iya ba wato lissafin ya bata mutu kage sai suka ce fas'alul adin tambayi masu iya dirki saboda me saboda kam in kaje an ce kam adadi ake tambaya kamishtarai ta hadhihi sayyara nawa ka sai wannan mota ina so na san adadin kudin ne kamishtarai ta qalal suwa nawa ka sai hulan nan to ana so a san ne kam umuruk shekarunka nawa misali ana so a ji adadi to duk inda kaga an ce kam adadi ake so Allah ta'ala yake ku tambayi banu Isra'ila su ne wanda suka fito daga tsazon annabi Yaqub musamman mutanen annabi Musa wanda su aka yi ta maimaita banu Isra'ila banu Isra'ila da aka aiki Musa zuwa gare su ku tambaye su ayoyi nawa muka ba su kam a tai da aka ce kam sai a ce lil adad sa ismu mubham suna ne mubhami dan sanin adadi A atainahum ay a'tainahum ayoyi nawa muka ba su bi ma'ana atainahum a'atainahum min ayatin na ayoyi bayyana bayyanannu Allah ta'ala ya ba wa annabi Musa ni'imomi da yawa da kuma ayoyi an ce ayoyi sune alamomi na gaskiyan annabci da manzancin annabi Musa so da za ka raba ayoyin gida biyu akwai ayoyi shar'iyya da ayoyi kauniyya ayoyi shar'iyya shine littafin at-taura da Allah ta'ala ya bashi Allah ya maimaita sunan attaura attaura attaura ta annabi Musa a cikin Qur'ani sau goma sha takwas so wannan shine ayoyi shar'iyya na shari'a wanda an maimaita mana sau goma sha a Qur'ani an ba wa Musa attaura attaura attaura 18 times sannan kuma akwai ayoyi kauniya ayoyi kauniya sune miracle da mutum zai yi wanda ya saba tunaninka sai ka ga mutum ya yi wani abu kamar a ce mutum ya tashi sama kamar tsuntsu ka ga bisa ga ɗabi'a ai mutum ba zai tashi ba sai mutum ya tashi sai a ce wannan wata alama ce ta wani karama da Allah ya bashi to sai a ce wannan su kuma ayoyi kauniya abubuwa ne na nature ba su da alaƙa da revelation kai ce amma nature ne wani abu ne na halitta da ya saba tunanin mutane su ma wannan Allah ta'ala ya gaya mana adadin su a Qur'ani a ran maka nemo mana misali ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا jazakumullahu khaira anan Allah ta'ala yace suratul isra aya ta 101 yace wa laqad ataina musa tis'a ayatin bayyinat hakika mun ba wa annabi musa ayoyi bayyana kaga anan ma sai yace kam atainahum min ayatin bayyana a can sai yace mun ba shi manyan mu'jizozi dai dai guda bakwai misalin su shine annabi musa idan ya yadda sanda sai ta zama mace wannan yake nuna gaskiyan annabcinsa in ya sanya in aka zo akwai duhu a nan in ya sa hannunsa a hamata haka ya cire sai ga haske a ko'ina kawai a cikin duhu ne zai ga ishe ka haske ba matsalar biyan kuɗin wuta kawai ya isa sannan daga cikin ayoyin da Allah ya bashi a bayan mun kira wasu yana saukar da almanna wa salwa daga sama Allah yana saukar musu da nama gasasshe daga sama wannan shine me almanna wa salwa shine kam atainahum min ayatin bayyana sai ce walakad na musa tisa ayatin bayyana mun ba da ayoyi daidai guda bakwai fas albani isra'il tambayi bani isra'ila ka gada sai aka ce a tambaye su nan kuma Allah ya sal bani isra'ila sal bani isra'il kai mai rekodin ya isa ka daina motsi in ba haka ba sai a turo wani ya rekodin ba kai ba so da haka a nan sai Allah ta'ala ya ce a tambaye su kam bani isra'ila kam a tainahum min ayatin bayyana a ayat da aran ma ya kawo isra'i aya ta da sai ce wa laqad atayna musa tisa ayatin bayyana. kaga ayatin bayyinat ya mai anan kuma sai Allah ta'ala ya kira adadin nasu kalmar san shi ne tambayi tambaye su amma asali a larabci is'al ne is'al ala wazir if'al amma saboda iya balaga da kuma in ce saraf na kalmar sai aka ɗauki haraka na nasaba fataha da ke kan alifun sai aka da da shi kan sinun maimakon akwai alifun da sinun da alifun da lam sai aka ɗauki wannan harafi na uku alifun da ke da fataha sai aka da da shi kan sinun to yanzu sai zama is'al to sai zama a sa'idarar shi wannan alifun na ukun ya zama bai da amfani ya zama redundant sai aka shafe shi sai zama isal to yanzu matsala ta biyu kuma shine ɗaya alifin din farkon ya zama hamzatul wasli to tunda hamzatul wasli shi ma ba bukatar sai aka goge to kaga akwai alifun sinon alifun lamu an dawo da fatahar kan alifun kan sinun sai aka tafiyar da alifun na uku wanda ake cewa alubaki sai kuma alifun na farko hamzatul wasli shi ma sai aka shafe sai zama salbani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyana tambayi banu isra'ila mun ba su ayoyi da suke bayyanannu mafu mun ba wa banu isra'ila ayoyi da suke bayyanannu misali daga cikin ayoyi bayyanannu Allah ta'ala ya ba mu misalai kamar sandar Musa da Allah ta'ala yake tambayar sa da makamansu wa ma tilka yaminika ya Musa hmm. qala hiya 'asaya tawakkalu 'alayha فيها وأهش بها على غلبي ولي فيها مآل أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تأخذ بيضاء من غير سوء آية أخرى haram ya karanta mana tun daga aya ta goma sha bakwai a cikin suratu taha ta sha takwas zuwa ta sha tara zuwa ta ashirin ashirin da ɗaya ashirin da biyu ashirin da uku a duka a cikin suratu tsaha Allah ta'ala ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa Allah ya tambaya daga Musa mai ke hannunka nan yace fi asaya atawakkau alaiha wa akhushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra wannan sanda ta ce aka ce ya yadda ita annabi Musa ya yadda ita fa idza hiya hayyatun tas'a sai ta zama macijiya har zuwa karshe aka ce wadu mun yadaka ila janahika bai ba min ghairi su'in in ya sanya hannu so ya cire sai ya zama haske baya ga wannan aya sai Allah ya bashi yadda ke ruwa kawai ruwa sai ya tsage gida biyu sai ya samar da hanya aka shiga ciki aka wuce aka samar da hanya tsakanin ruwa ba tare da an gini ba ruwan ya bada da hanya aka shiga aka ketare bayan an ketare ka aure shi Allah ya halakar da shi to ne su ne daga cikin ayoyin da Allah ya ba wa annabi Musa kuma banu isra'ila suka ci riba su don sun amfana a zamanin su yanzu da muke da nasiha a taimaka wa talakawa a ciyar shi ta bilin wanda suke rike da baitul mali su bude su ciyar da talakawa masu arziki su taimaka masu rufin asiri su zamanin su ba bukatar wannan almanna wasalwa ne kawai daga sama yake zuwa in nama ne tun daga sama aka yanka shi aka gyara aka gasa aka soya aka ma farfesu ba kawai lokacin bude baki sai dai marayu su sauko muku da shi ba matsalar yanka ba ka san ba matar da ka san kai ka san daga sama kan ai yanka sai dai kan manyan kan mala'iku ne ba bukatar ba ka tambaye waye yanka ba za ma ka tsaya kana tunanin wani yankan halal ne a shaida ko ba a abun mai da muke da amsa duk an huta mala'ika ka abu daga sama ya zo kai tambayin yanka ai magana ta kare kawai sai dai kai bismillah za ka bismillah ma sai a yafe maka kawai sai ka hadiya a ran ma ba za a yafe maka ba to haka Allah ya musu imomi shi yasa yace mun ba su ayoyi bayyana musu wa man yubaddil ni'imar lahi duk wanda ya canja ni'imar Allah shine Allah ya ba ku ni'ima sai ku juya masa baya shine kun kafirce wa ni'ima din kenan ni'imar da aka yi sai kuka kafirce kafirce wa ni'ima shine Allah ya muku ni'ima ku ji daɗi maimakon ku kara biyayya sai ku juya masa baya to wannan shine a nan ba a kira menene juyawa ba ana nufin juyawa shine da kafirci shine ku kafurce mata ba laifi a ran ba ya nemo mana misalin ayat da فترة ta ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار wannan cikin surar ibrahim aya ta 28 da 29 Allah ta'ala yake alam tara ila nuni, baddalu ni'matallahi kufran shin ba za ka yi dubi ba zuwa ga jama'a da suka canja ni'imar Allah da kafirci kaga baddalu ni'matallahi kufran to anan da yake wa may yubaddil ni'matallahi ai baddalu ni'matallahi kufran ne da Allah ya ba su ni'ima sai suka canja ni'imar da wa Allah dalilin wannan sai Allah ta'ala ya azabtar da su ko a yanzu idan ka zauna ka ga ni'imomin da Allah ya mana kana iya cewa a wani janibi akwai duk duniya duk inda aka yi duniya babu wata al'ummar da Allah ya yi wa da Allah ya mana muna da ni'imar keke ni'imar mashin ni'imar mota ni'imar jirgin sama ka tashi daga abuja ko daga kano ko daga lagos a kasa da awa biyar ka sauka a cikin jidda ko a birnin madina ka yi ibada tafiyar da kakanninmu da kakannin kakannin suka yi shekaru suna yi kakan mahaifina da kafa ya tashi tun daga najeriya ya tafi har saudiya da kafa yana takawa ya tafi har san ya je hajji amma ka duba wannan ni'ima da muke ciki duba ni'ima a yanzu saboda annoba ba a haduwa a masallaci ai karatu amma wani yana zaune a gida a facebook ne ko a instagram ne ko a wani abu da ya kamata da haka yana kallon mu kai tsaye wani yanzu yana kwance a dare ko a rana yana kunna rediyo sai ya ji sahabbai ba su samu ni'imar rediyo a musu wa'azi ba ba su samu ni'imar talabijin ba ba su samu ni'imar intanet ba hatta abinci da ake dafawa ga gas kuka sahabbai ba su samu wannan ni'ima ba inda zafi mu kunna fanka sahabbai ba su da ni'imar fanka mu kunna AC sahabbai ba su samu ni'imar AC ba ka je ka ji zafin da ake a cikin saharar larabawa sahabbai haka suka rayu Allah ta'ala bai ba su duka irin waɗannan ni'imomi ba Allah zai tambaye mu duk inda muka kauce wa hanya muka juya wa ni'imar baya wallahi Allah sai ya tambaye mu Allah ya baka kudi maimakon ka taimaki al'umma da kudin sai ka je ka shirye giya ka sha Allah zai tambaye ka shine asalin wa ni'imar Allah ya bada ni'imar kuma sai ya aiki da ni'imar a saba masa ko a ji dadin ni'imar a saba masa Allah ta'ala yake min ba'di ma ja'at bayan wannan ni'imomi ya zo ga banu Isra'ila duk wanda ya juya baya ko a gare mu yau bayan ni'imar ta zo fa inna allaha lalle allah shadidul iqab mai tsananin hukuma ne Allah zai bar uba ko a yau mutum ya juya ni'ima ba Allah ba zai bar shi ba in a duniya ya gaba a jarrabe shi ba to a lahira azaba na jiran mutum wani kuma in Allah ya nufe shi da rahama a duniyar zai juya ni'imar Allah baya kuma a duniyar Allah ta'ala zai jarrafe shi don yayi mai don ya gyara don haka fa inna Allah lalle Allah shadidul iqab sai aka kira tsananin ukuba asali a nan malaman na hau suna cewa idafatu sifa ne ila ishilal mawsu an jingina sifa zuwa ga abin da ake sifata don me ai al-iqab shine ukuba shadidun na fassara iqab ne amma sai kuma aka jingina abin da ke siffata ukubar zuwa gare shi maimako a ce al'iqab a shadid da aka ce shadidul iqab wato abin da ake nufi zul iqab a shadid shine fassara wato Allah ma'aboci ba ce wacce ke mai tsanani to da duk ni'imomin da Allah ya mana zai tambaye mu wannan microphone din ni'ima ce da nake magana da shi wannan na'urar da ake recording za a je a sa a rediyo ni'ima ne qur'ani a rubuce an buga shi da kwamfuta ni'ima ce sahabbai ba samu wannan ba da alƙalami ake rubutawa alƙalamin ma wani lokaci a jikin itace ko fata ake rubutawa duk waɗannan ni'imomi ne wannan yadi ni'ima ne ba su samu irin wannan ba gobe ka duba lokacin ni'ima ne to duk waɗannan ni'imomi amfanin su shine a sauwake mana rayuwa don mu bauta wa Allah idan aka ba mu su kuma sai muka ɗauke su zuwa ga sabon Allah to mun ci amanar ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya mana Allah ta'ala ya kare mu daga wannan نعم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب zuhira lillazi na kafaru hayatun duniya an kawata wa waɗanda suka kafurta rayuwar duniya wa yaskharu na minan ladina amanu kuma suna yin ba'a su kafirai tun a duniya ga masu imani gabanin aje lahira masu imani turama? rama wallazi na taƙau fauƙahum yawmal kiyama waɗanda suka yi takawa gobe kiyama suna sama da kafirai a lahira suna ma kallon su suna dariya wallahu Allah yarzuku yana azurta man ya sha'u wanda ya so bi gairi hisab ba tare da yayi kirje ba ba tare da hisabi ba zuyyina an kawata ma'anan kawatawa shine abu mai muni sai a yi bayaninsa ta wata siffa sai ya burge ka ko kuma wani abu ne mai kyau amma sai a maka bayanin da bayanin zai sa har ka ɗauke shi da kyansa ya kai haka kuma alhali kan bai kai haka ba to shine kalmar zayyana tambaya nan an ce gina an kawata musu a matsayin sam yusam fa'iluhu ba kira fa'ilin ba a fi'ili ne ma bi da lil majhul zugina an kawata man huwa al musayyin tambaya nan waye kawata musu arama waye kawata Allah ne ya kawata musu ko kuma shaidar? duka yana dauka su kawo mana ayoyi إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون فوانا الله يا زينا وجدتها وقومها يسجدون للشمس دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون آية آل الله يكاو تجين سورة النمل آية تقول الله تعالى يكتب إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم lalle ne wanda ba sa imani da ranar tashin kiyama su ne kafirai a nan lillazi na kafaru Allah ya ce zayyana mu mun kawata musu a nan Allah ne ya kawata musu zayyana da kuma a aya ta biyu da ya kawo cikin suratul naml aya ta 24 cikin kissar Bilkisu da kuma tsuntsu huda huda sai ce wajadtuha wa qaumaha na same ta da mutananta yasjuduna lishamsi min dunillahi suna sujada ga rana ko bayan Allah sai ce wa zayyana lahum ash a a'malahum shedan ya kawata musu so daga a wani wuri Allah sai ce ya kawata wa kafirai wani wuri sai ce shedan a yadda malamai suka hada wannan ayoyi ba tare da an samu tufka da warwara ba shine su sun zaɓi bata kafirai saboda Allah ya ba wa kowa daman ya zaɓi shirya ko bata sai suka zaɓa wa kansu bata sai shaidan ya yaudare su suka zaɓi bata da da suka zaɓa sai Allah ta'ala ya taimake su akan hanyar da suka zaɓa wa amma kansu sai sa abu mai muni suka koma suna ganin kansa don haka shedan ne ya batar da su ya kawata da suka yadda suka bi shedan sai Allah ta'ala kuma yana musu to abun nan yana da kyau suka ci gaba da yi don sun zaba wa kansu abun da suke so ke sa ita shari'a da bata Allah ya yi bayanin ta a Qur'ani sai kowa ya zabi wanda yake so don haka a nan wurin zugina lil ladina kafaru wanda ya kawata musu shedan da suka yadda da shedan suka bi shi sai Allah kuma ya yadda da su akan wannan abun sai suke ganin kyansa kamar yadda shedan ya kawata musu an ƙawata musu alhayatu duniya rayuwar duniya a nan sai aka kira duniya a wasu wurare a ƙur'ani Allah yakan ba mu misalai da dama na abin da aka ƙawata musu na duniya a ran ma nemo mana ko da misali zuyyina المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أولنا الآية aya سورة آل إمران آية تقوم شاهد الله تعالى يتي zuyina linnasi an kawata wa mutane ga abin da ya fada hubbu shahawati so na sha'awa minan nisa na mata mata kuma sha'awan maza walbanin da san 'ya'ya kowa yana so ya haihu a ce ga ƴaƴansa wal kanatirin muqantarati da son tara dukiya mai yawa na zinare da azurfa yau kuma shine a ce dala da pound da riyal da euro mutane suna so kowa a ce shi mai kuɗi ne ya tara kuɗi sune a yanzu da kuma abin da ya kama da wannan mina zahabin wal musawwama da abubuwan hawa a da da wakai yanzu kuma da motoci mashina da jiragen sama a ce mutum yana da private jet nasa yana da mota kaza da kaza kudinta kaza ne su abin da Allah ya kawo wal al'ami da dabbobi har a yanzu an kawata mutane san da wani kare yake so wani kuliya yake so wani kiwon shanu yake wani awaki ne wal har da abinci abinci kowanne na iya shiga a fara da kwaya wani na son shinkafa wani kaza yake so wani yana son ya ci indomi wani yana bukatan ya samu shawarma wani yana bukatan pizza duk wannan ya shiga cikin abinci ne don qur'ani misalai ya bayar sai Allah ya ce zalika mata'ul hayatid duniya kaga sai ce wannan shine jin dadin duniya su aka kawata musu su waɗannan su ne irin ababen da aka kawata wa kafirai san tara kuɗi a'a ya haihu a'a shine kaza shine kaza yana da mota kaza iya da kaza da kaza kai musulmi ba a hana ka ji daɗi da su ba amma kada ka ji daɗi da su ta hanyar sabon Allah kuma kada ka neme su ta hanyar sabon Allah ka tabbatar ka samu ni'imomin ta halal ne kuma ka ji daɗi da su a hanyar halal mafhum tayyib Allah ta'ala yace wa yaskharuna min alladhina amanu su dinnan suna yin ba'a ga wanda suka yi imani masu imani kuma za su rama a lahira ba laifi ka nemo mana aya فاتخذتموهم فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون wannan cikin suratul mu'minun aya ta 110 kaga anan sun rama cewa inni da zai tuhumul yawma masu sabaru annahum humul fa'iluna zuwa 111 to da masu imani ana musu ba'a za su rama kuma ayoyi da dama sun bayyana haka wallazi na ta sauko kawai yawmal kiyama gobe kiyama da ake yin ba'a ga masu imani suna ɗaukaka akan marasa imani sai mai imani ya shiga aljanna ya zauna ya harɗe yana kallon wuta ana yi wa 'yan wuta azaba yana dariya فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون آية هل كوب الكفار ما كانوا يفعلون cikin mutaffifin aya ta 34 da 5 da 6 Allah ta'ala yake ne falyawman da dina amano minar kufari ya zuha wanda suka yi imani suna aljanna suna dariya alal a ra'ifiyan duron suna kan kujerar mulki suna kallo allah ta'ala ya samu a cikinsu wallahu yarzuku allah yana azurta mai ya sha wanda ya so da gairi hisabin ba tare da an yi hisabi ba allah ya samu a cikin masu imani da za a azurta su babu hisabi allah ta'ala ya samu wani lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم